Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna Nasar Fil Hashin Kumel tare nake da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana uku ga watan Yuni na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Rasha sun mamaye kusan kashi ashirin cikin ɗari na yankunan Ukraine yayin da yakin ya cika kwanaki ɗari a yau Juma'a. Pakistan ta ba da rahoton samun bullar kwayar cutar shan inna ta bakwai a bana bayan da kasar ta shafa watanni sha biyar ba tare da samun yaro ɗaya da ya nakasa ba da cutar mai saurin yaduwa. An ba da rahoton cewa kyamarorin sa ido da gwamnati ta karkafa a sassan babban birnin kasar iran sun katse to kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa a najeriya talaka na kokawa game da hauhawa farashin kayayyakin abinci da ake fama da shi dada idan mutum ya zo wallahi shinkafa sai ya sai rabin muku wani sai ya sai kwano goma amma wallahi yanzu wani rabin kwanan ma hidai karɓi shi makaronin nan da abin da muke sayanta dubu sha uku amma yanzu makaronin dubu ashirin da ɗaya haka kuma za ku ji cewa an gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don faɗakarwa a ƙaura cewar gingimu lokacin zaɓe. maganganun da masu tayar da rigima da sauransu idan za a yi wajerar da su a tabbatar cewa ba dole ba da su kasance manyan jam'iyyun nan su ne za su kai labari kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a isa lawal ikra zai kawo mana shirinsa na manuniya sai kuma nasiha juma'a daga malamai amma yan sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Rasha sun mamaye kusan kashi ashirin cikin ɗari na yankunan Ukraine yayin da yakin ya cika kwanaki ɗari a yau Juma'a. kuma ana ci gaba da gwabza fada a wurare da dama Zelensky ya faɗa a majalisar dokokin Luxembourg a wani jawabi ta kafar bidiyo jiya Alhamis cewa ku duba fa fadan da ake yi kullum wanda ya mamaye wurare nesa da baki daga sama da kilomita dubu ya ce yankunan da dakarun Moscow ke iko da shi idan a kwatanta ya kai girman kasar Holland. zaleski dai bai bayyana adadin yankunan da Rasha ta kame ba tun bayan fara mamayar ta ranar 24 ga watan Fabrairu. Moscow ta kwace yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014, sannan 'yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha sun kuma kwace wasu sassan yankin gabashin Donbass, inda faɗan ya fi kamari a yanzu kafin mamayar. Ukraine ta faɗa jiya Alhamis cewa dakaranta sun sake kwato kananan garuruwa da ƙauyuka ashirin a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar. Wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta a wani asibitin Tulsa da ya kashe mutane hudu ya tankari wani likitan fiɗa ne da ya ɗora wa ci gaba da ciwon baya da yake damunsa bayan tiyatar da aka yi masa kwanan nan. Shugaban 'yan sandan Tulsa, Wendell Franklin, ya ce wanda ake zargin wanda ya harbe kansa bayan harin ya yi ta kiran hukumar lafiya ta St. Francis sau da yawa don ya yi korafi kan zafin ciwo da ya yi fama da shi. muna kuma da takarda kan wanda ake zargin wanda ya bayyana karar cewa ya zo da niyyar kashe dr phillips da duk wanda ya shigar masa in ji franklin ya dora dr preston phillips alhakin ci gaba da fama da shi bayan tiyatar 'yan sanda sun ce an samu waɗanda abin ya shafa da wani likita mai karɓar baƙi da majinyaci tare da ɗan bindigar a bene na biyu na wani ofishin kula da lafiya inda nan ne asibitin kashi Asibitin ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana bakin ciki da rashin mutane hudu daga cikin al'ummarmu, amma bai tantance waɗanda suka mutu ba. Pakistan ta ba da rahoton samun bullar kwayar cutar shan inna ta bakwai a bana, bayan da ƙasar ta shafa watanni sha biyar ba tare da samun yaro ɗaya da ya nakasa ba da cutar mai saurin yaduwa. Shirin kawar da cutar na ƙasar ya faɗa jiya Alhamis cewa wata yarinya 'yan watanni bakwai ta kamu da kwayar cutar da ta shanye mata jiki. a arewacin waziristan gundumar pakistan mai rikici da ke kan iyaka da afghanistan dukkanin yaran da aka tabbatar sun kamu da cutar shan inna a wannan shekara 'yan asalin arewacin waziristan ne inda ake sa ran samun karin masu kamuwa da cutar saboda yawan kin yarda da kuma sanya alamar yatsa ba tare da yin allurar rigakafi ba yayin kamfen kamar yadda shirin ya bayyana kasashen pakistan da afghanistan su ne kasashe bi kacal inda cutar shan inna ke ci gaba da kassara yara ko da yake adadin waɗanda ke kamuwa ya ragu sosai a cikin 'yan shekarun nan lokaci na ƙarshe da yaro ya samu shan yiwuwar jiki a pakistan shine a cikin watan janairun shekarar 2021 an kuma ba da rahoton kamuwa da cutar guda ɗaya a afghanistan a wannan shekarar da kuma hudu a shekarar 2021 To na jima kaɗan hafiz zai sake da da labarai kafin nan zamu leƙa Najeriya inda yayin da hukumomin ƙasar ke cewa manufofin gwamnati na bunƙasa noman abinci musamman ma shinkafa na haifar da sakamako mai alfanu. Al'ummar ƙasar musamman magidanta da masu sana'o'i na sarrafawa da sayar da abincin na ci gaba da bayyana damuwa akan yanayin hauhawar farashin kayayyakin abincin. Daga Kano Muhammadu Ibrahim Kwari ya haɗo mana da wannan rahoton. dubban biliyon ne gwamnatin najeriya ke kashewa ta hannun babban bankin kasar cbn karkashin shirin ta na bunƙasa noman shinkafa wadda aka yi wa lakabi da anko barowa akan ya biyo bayan matakin mahukuntan na najeriya ne na rufe iyakokin ƙasar na tsandauri tare da haramta shigar da shinkafa cikin ƙasar daga ƙetare a shekara ta 2016. Wannan da gida ne, wannan ɗan adama, wannan ɗan hutuwa, wancan kuma ɗan kamfani. Dukkanin masala ne, duk masala ce. Eren sami. Yarin tona nawa na amsu, gwangwani da. da Ne, wani na dan kamfani. Wani mai sayar da kayayyakin abinci kenan a birnin Kano da galibi talakawa ke ziyarta domin cefane kazalika wasu daga cikin magidanta masu karamin karfi sun koka game da tsadar da kayayyakin abincin ke yi sunana malam ma'az na zo ne daman na sai kayan abinci haka kamar makaroni haka na zo kuma yi na samu aka ce mun eh, rabi ɗari hudu kwano ya zama ɗari takwas kenan ya sako kenan ko ya karu gaskiya ya karu. To dama abin da kake bukata baya wuce kwano ɗaya kenan ko rabi din. A zan samu ne in na samu sukuni na siya kaman dan yawa haka kaman ya kai kwano hudu biyar ko fiye da haka ma dai in san samu ne yanda halin ka ajiye buhu ma duka zaka so ka ajiye. Suna na haya uba. wannan kayan miya na nasarar da muna sayan wannan kamar naira sittin ko hamsin to yanzu ga hannun da ɗari biyu na sayan shi tattasai da tumatir ne. baba me ya sababa wannan yanayi. to wannan allah kawai ya sani mu dai ana ta cewa ga hannun kowa a haƙuri abu zai canza zai canza canza ba. Malam Muhammad Kabir wani mai shagon sayar da kayayyakin abinci ne kamar gero masara shinkafa da wake da dangoginsu. kasuwa duk wannan ka sani inda irin wannan harka yake yi sai dai hakuri na zan lissafa ma wa'in a baya na suka kafa shagunan aune aune kuma suka rufe saboda yanayin hawa farashi tunda yanzu kaga gero abinda ake sayan gero buhu dubu ashirin da biyar mun sai buhun gero dubu hudu dubu takwas ni kaina nan yanzu ina da kwastomomin da da idan mutum ya zo wallahi shinkafa sai ya sai rabin buhu wani sai ya sai kwano goma amma wallahi yanzu wani rabin kwanan ma ya karɓi bashi makaron nan da abin da muke sayanta dubu sha uku ta fi shekara uku a dubu sha uku da ɗari biyar amma yanzu makaroni dubu ashirin da ɗaya ita wannan ta aunawa taliya ta buhu abin da muke sayanta dubu sha biyu ta fi shekara uku a dubu sha biyu amma yanzu taliya naira dubu ashirin. Baya ga magidanta da 'yan kasuwar da kan yi cinikayyar kayayyakin abinci, su ma masu sana'ar sarrafawa da sayar da abinci na kokawa. Ajiya Halima mai waina ta yi tsokaci. Wani zuba ina siyan uku ko hudu, da ha kwano takwas ma ina. In ka zo siyan abubuwan duk sai kuɗin ya tafi a cikin mai ma ɗari takwas ka gani, kwalba ɗaya ɗari takwas, kuli kulin dubu ɗaya da ɗari ɗaya. Sai dai Malam Muhammad Kabir ya ce suna danganta wannan matsala ne ga gwamnati. Talaka yana da wani farashi na yanzu kaga halin da ake ciki yanzu bana abin da ake sai da taki dubu ashirin da ɗaya yuriya kamfa ana sai da shi mai gaure dubu ashirin da biyar yanzu nan yau daga ƙauye na dawo wa'inda suka bar masara ta dalilin wannan tsada sun fi yawa ma'ana kwata-kwata ba za su yi noman masara ba. rahotanni dai sun hakaito ministar kuɗi da tsare-tsare ta najeriya zainab ahmad na cewa nan gaba kaɗan za a gudanar da taro ƙarƙashin majalisar kula da lamuran abinci ta najeriya domin tattauna wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyakin abinci a ƙasar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. An ba da rahoton cewa kyamarorin sa ido da gwamnati ta kakkafa a sassan babban birnin ƙasar Iran sun katse yayin da kungiyar 'yan Iran da ke gudun hijira ta yi kirarin kutsawa cikin kyamarorin sama da dubu biyar a kusa da Tehran. Kungiyar matasa 'yan jarida mai alaka da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ta amince da kacewar jiya Alhamis a shafin Twitter bayan da mujahidin khal ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin. Kyamarorin sun hada da na kusa da makabartar marigayi Ayatollah Ruhullah Kameni, an kuma bayar da rahoton cewa shafin intanet na birnin Tehran ya ɗauke da kuma tsarin sadarwar da birnin ke amfani da shi. Wannan dai shine kutse na baya-bayan nan na abun kunya da aka kai wa kasar a daidai lokacin da yarjejeniyar nukiliyar da ta kulla da manyan kasashen duniya ta ruguje. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen kasar China ta mayar da martani cikin fushi jiya Alhamis kan sanarwar cewa a ƙarshen wannan wata. gwamnatin Biden za ta fara aiwatar da sabuwar dokar hana shigowa da kayayyaki da aka yi aikin tilastawa a lardin Shenzhen na kasar China zuwa Amurka dokar hana aikin tilastawa 'yan kabilar wiga wato uflpa a takaice wacce shugaba joe biden ya rattaba hannu a watan disamba bara za ta fara aiki ne a ranar 21 ga watan yuni a ƙarƙashin dokar hukumar kwastam da kare kan iyakoki ta amurka za ta kula da duk wani kaya da ake kerawa a shinjan gaba ɗaya ko a wani bangare a matsayin na aikin tilastawa sai dai idan mai shigo da kaya zai iya nuna shaidar kwakwarar cewa ba haka ba ne An amince da dokar ne tare da goyon bayan bangarori biyu yayin da 'yan majalisar wakilai na bangarorin biyu suka yitar da yadda cana ke muzanta wa musulmai 'yan kabilar Wiga marasa rinjaye. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da ake ganin yadda zaɓukan fidda 'yan takara ke gudana a faɗin Najeriya, wasu ƙungiyoyin tallafa al'umma masu zaman kan sun gudanar da taron faɗakarwa kan yadda za a iya kauce rigingimu lokutan zaɓe. Wakilin Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton. kungiyar jakadun wanzar da zaman lafiya na kasa. da haɗin gwiwar wata cibiyar ƙasar Birtaniya da ake kira British Council sun shirya wani taron faɗakar da jama'a don kaucewa irin ringimu da yawa a zaben fidda guni na jam'iyyoyi daban-daban musamman ma a lokacin zaben da guni. Gamayyar kungiyar ta ce ta kaɗu matuƙa dangane da irin tashin tashina da ya faru a lokacin zaben da guni da jam'iyyu suka gudana a 'yan kwanakin nan don haka ta ga ya kamata da kirawo taron masu ruwa da tsaki da suka hada da malaman jami'a da kungiyoyi masu zaman kansu da hukumar wayar da kawunan rukunin jama'a na ƙasa da 'yan jaridu da dai sauransu an dai gudanar da zaben da guni a matakai daban-daban haɗa da na matakin shugaban ƙasa da wasu jam'iyyar suka riga da suka kammala har izuwa na majalisar dattawa sai dai an samu ɗimbin ƙorafe-ƙorafe a kan zaɓuɓɓukan musamman ma daga cikin jam'iyya mai mulki da kuma jam'iyyun adawa waɗannan zaɓuɓɓuka dai da ya gudana su sun sai fom ɗin takarar shugaban ƙasa da gidan sun rasa matakin shugaban ƙasan suna iya dawowa kujerarsu na majalisar wakilai kamar da yake faruwa a wasu jihohi a yanzu su kuma gwamnoni ne haka zalika wasu daga cikinsu da ke neman kujerar gwamnonin jihohinsu sun sai fom din majalisar dattawa da zaran arasa na matakin gwamnan suna iya dawa suka haftukan neman kujerar majalisar wanda ake gani kuma hakan tamkar wata dabara ne na 'yan siyasa ambasador ahmed shehu shine shugaban wannan kungiya na jakadun wani zaman lafiya a ƙasa. eh mun zauna mun gani kama a jihar borno ga jihar da allah ya jarrabe mu da shekara wajen goma sha uku ba mu samu zaman lafiya ba sannan muka fara fara samu ga kuma zaɓe ya zo abubuwan da ba mu san shi ba ya fara kunnowa kamar za ka ga matasa sun je suna saran junansu yan siyasa suna gaya junansu bakaƙe maganganu shine muka ce ba za mu zauna mu gani ba wannan abin ya labaci because mu hausa suka ce jiki magayi mu mun san menene matsalar rashin zaman lafiyar nan shine muka kira masu ruwa da tsaki domin mu tattauna mu ga cewa ya za mu fito ma wannan abun domin ga cewa an samu zaman lafiya an samu an yi zaben da yake zuwa dinna a cikin lafiya mun samu shugabanni na gari wanda za su mana jagora. Shi ma Alhaji Shatima Jafar Imam shine daraktan hukumar wayar da kawunan jama'a jihar Borno. To mu dai ba za mu ce wani abu ba illa dai mu ga mutane cewa yin zabe daban kuma in a zo a shiga wani halin da ba kyau kuma shi ma wani abu ne daban. Zabe ba abu ne wanda za a yi fada ba abu ne na ra'ayi. Idan ka ga an cuce ka ko kuma ka ga abun bai yi maka ba akwai tsarin da aka yi wanda za ka ji ko kotu ko za wanda za ka ji ko wurin hukuma wanda za aka yi magana amma mutane su dauki ah, wato doka a hannu cewa su za su yi kaza su za su yi kaza musamman mu matasan mu wanda ake amfani da su kullum muna magana kar fa su zama yan bangan siyasa shi ma professor Khalifa Dikwa ya jawo hankulan masu zaɓuɓɓuka da cewa su guji bangar siyasa to taron ya ya wadatar domin yanzu ne ya kamata a ce kungiyoyin masu zaman kansu wanda ba ruwansu da gefe ɗaya da sauransu a su ne ma tushen demokrasiya hada da harkar yan jarida su ne ma ainihin abin da aka cewar somi ba zai zama fankan fankan kilishin ba na a ah, somi din abin da zai sa democracy ta yi dadi wato shine harkar jarida da kuma kungiyoyi masu zaman kansu to muna ba da agenda muna setin agenda domin tangal-tangal da muka fara gani maganganun da masu tayar da rigima da sauransu idan za a yi wajerar da su a tabbatar cewa ba dole ba su kasance manyan jam'iyyun nan su ne za su kai labari ci gaba da karɓar ƙorafe-ƙorafe a matakin jam'iyyu daban-daban musamman ma kan yadda a gudanar da zaɓen fidda gwani na jam'iyyu daban-daban a ƙasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci da sittin, sai kuma kilo hasbo talatin a matsakaicin zango. yanzu dai anan washington dc agonmu na cewa karfe ilimin da kusan goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai shirin manuniya wannan dalage-dalage da ake shewa gida-gida ana kai musu kuɗi daga shi shugaban jihat gwamna har zuwa shugaban jam'iyya duk wanda ya je zaka suna nuna shine shine to yanzu shine shine din cikin mutum takwas da aka ce sune sune ta'a ne za a yadda guda daya ɗaya daga cikin yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC kenan ke sanar da duniya cewa su lura dai akwai burum burum game da alkawuran da delegate ke yi wa yan takara sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya ya ce duk da ke gaske ne ana shakawa masu zaben fidda gwani kuɗi amma dai ba shi da wanda zai nuna ya ce shi ke da laifi karara in ka ce wane ne yake ba da kuɗi wanda yake ba ba kuɗi ba da ansa amma gaskiyan shi ne ana yi to amma idan ɗan na sata daddawa ma yana kwari ni abdullahi adamu ba da maganin wannan sai dai kawai na yi kashe ji shi kuwa shugaban jam'iyyar apc jihar kanawa kankare zargin zira 'yan takara yana mai cewa babu wani ɗan takarar shugaban ƙasar da suka yi wa alkawari cikin waɗanda suka kai wa kano ziyara duk inda za mu zuba ƙuri'a ma ka za mu zuba ta gaba ɗaya kowane fatan alheri muke masa muna addu'a a yanzu da ke magana kai ba wanda muka tsayar sai dai shi wani dattijan jam'iyyar apc a jihar yobe ya da jam'iyyar yana mai gaya wa duniya cewa idan dai magana jam'iyyar apc ne to ya haƙura. Mu nan zombi gaba ɗaya ɗungurungun ba a yi zaɓe ba. Saboda haka a yau Madina ina tabbatar miki cewa ni Baba Kura ba aba. Na bar wannan jam'iyya APC. Game da maganar karɓa karɓa kowa ɗaya daga cikin masar da jijan tare Najeriya ne yake gaya wa duniya cewa alkawari aka yi wa 'yan kudanci saboda haka ya kamata a cika alkawarin dan kakkaɓe dukkanin ƙura. Idan ana so a yi kamanta gaskiya a yi adalci shine nan ya arewa ta karɓa kudu ta karɓa dan kudu ta karɓa arewa ta karɓa. Waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna masu haro hanyar da za a ba tsira. Shiri na 68 cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa shugabanni da za su taimaka wa talakawa yadda za su tallafa musu samu su dan sarara. Me yiwa samar da sukunin sararawar kuma ta sa shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya sanata Abdullahi Adamu ya ce ya kamata dai talakawa da masu zaɓe su yi hattara da masu daudala da dala dan ƙasar ta tsira. Kowanne kowannen su da muka samu takardun shi mu tabbatar kuma ya bi ka'idodin da muka shimfiɗa. Zan san kowannen su yaya yake da hukuma misali in akwai wata kwantacciya na buguwa na cuta na zamba mu san wa'annan kafin mu ƙara tantancewa mu san wanda zai je ko wanda zai je ba mu ke mulkin kasar nan kuma insha Allah mu za mu shiga mulkin kasar nan to akwai korafe korafe da ake yi a yi akan yan takarar jam'iyyar APC da ke zagaye ƙasa suna dan zuba kuɗi masu yawan gaske wannan dai ya ku sa ido akan wannan dai da farko dai in ka ce wane ne yake ba da kuɗi wannan ko waye ba kuɗi kan da ansa amma gaskiya ne ana yi to amma idan bera na sata daddawa ma yana wari waɗanda ake magana kuɗin da su suke sai da kansu duk wanda ya ce gashi ka karba to gashi na ba kawai da a don yana son ya shiga aljanna bane ba aljanna shine in an zo ranar zaɓe kuriyan kai zama nashi kuma idan ka san cewa mutum da ke ba kuɗin nan ba na kirki ba ne ba ka sai da darajar ka wannan kuma kai da Allah kai da mutane suka baka amanar shugabancin su ni ya mu ba da maganin wannan sai dai kawai na yi kashe ji. Sai dai kuma duk da aka ɗaya daga cikin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC sanata Sani Ahmad Yariman Bakura ya ce ya kamata a gaya wa duniya gaskiya cewa akwai alƙawuran gaibin da ake wa 'yan takara musamman dai masu daudala da dala ko nanawa masu zaɓe naira. Akwai tattaunawa da ya kamata a kace za a yi da 'yan takara da gwamnoni da masu ruwa da tsaki a rage yawan 'yan takarar da suka fito domin ka kamar da ka yanzu yan takarar apc mun kai ashirin takwas to don haka ina ganin wannan tsare-tsaren da ake su ne ake so a kammala kamin a kira mu masu ruwa da tsaki za su tsaya su diba su ga cikin ashirin takwas nan wane ne zai dacewa wanda yan najeriya za su amince da shi kamar na faɗa shi dan siyasa na farko ya san Allah wanda ta'ala zai bada mulki sannan wannan dalage dalage da ake ishewa gida gida ana samu su ana kai musu kuɗi wannan ya kai wannan ya kai wannan ya kai wajen mutum biyar ko shida cikin mutum ashirin takwas to ko cikin kullum ka ta za ka ji in ka rubuta talabijin ɗinka daga shi shugaban jihar gwamna har zuwa shugaban jam'iyya duk wanda ya je za ka suna nuna shine shine to yanzu shine shine din cikin mutum takwas da aka ce ne su ne ta'a ne za a yadda guda ɗaya. Ganin yadda ake zira zaren zargin zarge 'yan takarar da masu zaɓe ke yi musamman da ya game da maganar takarar shugaban ƙasa a jihohin da ake cewa ana yi wa 'yan takarar alkawura. Ya sa shugaban jam'iyyar APC jihar Kanawa Alhaji Abdullah Abbas gaya wa duniya cewa duk da yake dai sun karɓi 'yan takarar shugaban ƙasa daban-daban a jihar Kanawa amma babu wani ɗan takara da suka yi mai alkawarin bashi ƙuri'a samfarera. Sai mun gama tantancewa yanzu suna ta zuwa kowa mana bayanin yadda yake kallon Najeriya da irin abin da yake so yau Najeriya. in suka gama kafin convention da zamu je Abuja shine mu zamu zauna mutanen Kano mu faɗi matsayin yanzu delegate din mu kawai in ka hada South South gaba ɗaya jihohi shidan nan da ƙuri'a 120 suka fi mu kawai yawan delegate sai da ka zuba mutum ƙuri'a sai jiha biyar sun zuba ƙuri'a sannan za su kamo shi. yanzu rarraba ƙuri'un za ku da kaman kuna yin alƙawura ma waɗanda suka zo. a ba wani maganar duk ce ake na siyasa dunkule mu uwan mu ɗaya uban mu ɗaya duk inda za mu zuba ƙuri'a ma ka za mu zuba ta gaba ɗaya. to kuma waɗanda ake musu alkawari ko shafa mai a baka fa yanzu su da aka alkawari ko ne fatan alheri muke musu muna addu'a a yanzu da ke magana kai ba wanda muka tsayar da dan takarar mu chairman hakki hasashe za a yi ne a Kano wanda shugabanni suka nuna mana shi za mu insha Allah da lamu dai duk da kammala zaben zakulo yan takarar gwamna da sauran kujeru a matakan jihohi wani dan jam'iyyar APC ya ce har yanzu akwai kura bardan fika dattijo barista baba kura ba abba ya ce a jihar Yobe abin da aka yi kawai shine dauki dora a yanzu haka da nake miki magana ina cikin bakin ciki na rashin zaɓe wanda aka ayyanar musamman a wannan zon ɗina zombi don ni ina jin watakila a yobe banda zaɓen gwamna babu wani zaɓe da aka yi na tsakani da Allah na gwamnan ma saboda ba hamayya amma mu nan zombi gaba ɗaya ɗungurungun ba a yi zaɓe ba mutane aka ɗauka ana kafawa a cire wannan a sa wannan wani mataki kake son ka ɗauka a yanzu matakin yana da sauki kwarai da gaske bai kyautu mutum mai shekaru kamar nawa ba mutum da ya ɗara saba'in ya zauna a inda ake barna ba zai iya gyara ba saboda haka a yau madina ina tabbatar miki cewa ni baba kura ba aba na bar wannan jam'iyya ta apc saboda ba zan iya zama a cikinta ana barna da ni ba kuma za mu ga wa duniya ga abin da muke ciki ga abin da za mu yi amma a yanzu haka ba na jam'iyyar apc na batta ashe dai har yanzu akwai wasu 'yan kasar da ke ganin dole ne a ci gaba da maganar karba karban da mafi akasarin 'yan yankuna ma ake ganin kamar sun haƙura domin kuwa sanata kabir ibrahim gayan jihar kanawa ya ce yarjejeniyar karba karba aka kulla cikin jam'iyyar apc saboda kaɗan dan kudi ya kamata a lalubo kawai a dora an yadda a doka ta najeriya a yi bani in baka arewa mun samu shugaban kasa muhammadu buhari ya taka rawa ta shekara bakwai yanzu ta takwas insha allah an ce bayan nan kuma za a mai da ita kudu kaga wannan yarjejeniya ce a in ka yarjejeniya kuma kamar amana ce idan ana so a yi kamanta gaskiya a yi adalci shine nan ya arewa ta karba kudu ta ta karba dan kudu ta karba arewa ta karba haka shiga da haka za a ga cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya a cikin tafiya kasar nan muna fata dan takarmu da aka sa fito da kudu kuma shine mataimakin Buhari so da haka kaga kamar an yi da kalliman sai na ibi ne kuma so da haka za a tafi tare hakan Allah ya da muna ganin nasara tana nan kuma abin da ake nema shine wanda zai kyautata alheri ga al'umma su amfana ya adalci a mulkinsa game da iftila'in yan bindigan da suka tare motocin da suka taso daga birnin gwari zuwa Kaduna kuwa dan takarmar sarjan tare na jam'iyyar. jam'iyyar apc a shiya ta bin jihar kaduna honorable muhammad sani abdullahi dattijo ne ya ce dole ne a ta jaje saboda yadda al'umma suka yi asara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika na girgiza kwarai da gaske da na samu labarin abin da ya faru da wasu al'umman birnin gwari da matafiya ina mika sakon jaje da mai girma gwamnan jihar kaduna wannan sa'ima da rufai da mai martaba sarkin birnin gwari bisa ibtila'in da ya faru na yan bindiga a wannan al'amari abin takaici ne wancan da rayuwar al'umma da ba su ji ba ba su gani ba a don haka ya zama wajibi a gare mu mu taimaki gwamnati ta yadda duk za a iya kawo ƙarshen wannan masifa da ta'addanci da ta'addabe mu gwamnati za ta ci gaba da iya ƙoƙarinta wajen ganin al'ummar birnin gwarar jihar kaduna sun zauna lafiya ina yaba wa jami'an tsaro da 'yan sa kai da suke aiki ba dare ba rana na ganin al'ummar jihar kaduna da birnin gwarar sun zauna lafiya to duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka yi musu saura domin kowa daga juma nan ma saura kwanaki 360 ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin iko su yi sallamar sakin kujerin idan dai suna son komawa gida cikin sutura kuma madadin dukkanin wani suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da kuma maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryan da kukan ji a cikin wannan shirin da kowace juma'a kukan saurara ni isa lawal ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma. cikin wani sabon shirin na manuniya. To ma da la'agaidin na ikira yanzu kuma sai nasihar juma'a. salatu wassalamu ala sayyidina ne farfesa mu'azu muhammad daga bangaren koyar da ce larabci na jami'ar maiduguri a masallacin shi maulan shewa ne muke wannan faɗakarwa ta musamman ga dukkan al'ummar musulmi akan amana da rikon gaskiya to yau matsalar musulmai duka akan amana ce da rikon gaskiya in yau aka zama kowane musulmi ya kula da haƙƙin amana da girman ta kuma zama mai gaskiya to duk matsalolin mu na duniya su warware kuma kowa zai sha'awar musulmi a can kuma duk da yin amana Allah ya nuna ta ga sammai da kasai akan su doke ta suka yi roki Allah suka ce ba su yi abu saboda nauyinta sai dan adam ya karba dan adam kuma Allah ya ce mai zaluntan kan sani kuma jahili ne bai san karshen al'amarinsa ba ita kuma gaskiya annabi yana cewa Allah yana cewa Allah yana amince kula kun masu ya ku wanda ku ba da gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya to Allah kuma yana tare da masu gaskiya saboda haka annabi yace ce addini amana ce lamanta mana ka ba da amana ga wanda ya baka kamar da ita daidai ba ragi ba kai ko saboda haka ita kuma gaskiya ana son mutum ko me yake cikin mu'amala da me gaskiya cikin shugabanci ko kowane da al'amari na mu'amala saboda haka yan uwa wato in yau muka zo muka riki gaskiya da amana to duk matsalolin mu Allah zai warware mana su kuma kuma yana mu zai yi kyau saboda kuma muna roƙon yan uwa musulmai a da suke a duniya su kula da amana tsakaninka da mutane tsakaninka da musulmai da wanda ba musulmi ba tsakaninka da dabbobi da ciyayi da duk halittun Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu Allahu azim Allah ya saka kai Masu raro baki ɗaya abin da ya sauke nan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi inda za mu da muku da wato da shirin yanayi da muhalli da ma wasu rahoton da mu samu damar ku ba a wannan shiri na yanzu. To domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen da suka gabata za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na mr karen ni sarfil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa na an kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na safiyan nan salamu alaikum